don ci gaba inda muka da babu ushuri ahalin zimmati babu ushuri ahalin zimmati wato kun ga mun gama magana akan jizya ko yanzu sai wani abu da ake ce mashi ushiri an ce ushiri shine ɗaya bisa goman abin da mutum yake da shi wannan babu imam maliku ya kulla shi bayani dangane da wannan 1 over 10 percentage ne ake cirewa na ɗaya bisa goma kiristocin da ake zaman lafiya aka yi alkawari da su ba a rigima da su za su rika ba da wannan gushi حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب an salim bin abdullahi bin an abihi anna umar ibn al-khattab umar dan hattab kana ya a min an-nabati an-nabat a baya na fassara muku wannan kalma me an-nabat nasara waɗanda suke zuwa kasuwanci a yankin larabawa su ake kira me annabat ku gane ko nasara ne suka je yankin larabawa to umar yana karban yana karba daga nabat min al wa zabibi nisful ushur duk lokacin da suka noma alkama ko suka noma zabibi to yakan karbi rabin ushur sai a tara abin da suka noma gaba ɗaya a raba goma sai a ɗauki ɗaya ɗayan kuma a raba sai ya karɓi ɗaya a mayar masu da rabin sai a bar masu tara da rai kun gaya ne ko eh duk abin da suka noma sai an karɓi wannan tun da gona kan na musulmai ne yuridu bi zalika an yaksara al-hamlu ila al-madinati wa ya'khudhu min al ya al-ushr me manufan Umar na yin wannan yuridu bi zalika babban manufan Umar Umar yana son ne an yaksura al-hamlu a rika samun baki gane ko da 'yan kasuwa suna shigowa da kayansu madina ila madinati suna kawo madina wa ya akudu min al-qutniyatul ushr in ko suka zo da hatsi na ya kutuniya kwaya kenan kun gane ko to yana karban ushiri wato gwamnatin musulunci gwamnati ce mai tsari nasara waɗanda ba 'yan gari ba baƙi ne suke zuwa da kaya daga nesa ko su zo su noma ko kuma su zo da shi za su yi kasuwanci to duk in suka zo da kaya madina za su siyar sai umar ya karbi rabin ushi ya karbi me? one over ten sai a ɗauke shi a raba na biyu ya kamata ya karbi ushiri ne ya karbi one over ten ne kai tsaye to amma sai bi karban one over ten din sai yana karban eh one over twenty kenan me yasa yake karban one over twenty yuridu bi zalika alhamlu an yaksura alhamlu yana son kaya ya yawaita mai shigowa madina domin wanda ya san ya kawo kayan shi in ba ko ya san ya kawo kayan shi rabe nan da za a karba a hannunsa yana da yawa kaga ba zai kawo ba sai ya canza gari to kaga wannan yana nuna mana siyasa ne na shugabanci to sai yana bari yana karɓar kaɗan kun ga ko ushiri ne asalin abin asali duk abin da zaka zo ka sayar a kasuwar madina in dai kai ba musulmi ba ne tunda kasuwa ce da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gina abin shi da kansa abu na farko da annabi sallallahu ya fara yi lokacin da ya zo madina shine masallaci abu na biyu kuma kasuwa masallaci ya fara ginawa sannan kasuwa kafin a shiga sarkoki wannan kasuwa kasuwa ne zalla na musulmai to duk wani wanda ba musulmi ba in zai zo kasuwar nan ya siyar da wani haja a wurin to sai ya bada ɗaya bisa goma to amma lokacin umar sai yana karɓan ɗaya bisa ashirin an gane ko sai yana karɓan nisful ushur me yasa yake haka yuridu bi zalika an yaksura alhamlu saboda yana son masu kawo kaya su me su yawaita zuwa wa ya akudu min alqutniyatul ushur amma an hazi ne sai yana karban ushiri da وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه قال كنت غلاما Gulaman مع عبد الله بن عتبة بن مسعود na kasance wato gulaman yaron gida kuntu gulaman amilan a matsayin yaro ma'aikaci kun gane ko na abdullahi bin Utubatu, bin mas'ud irin yaron ka wanda zai da rika maka ne haka to yace shi yaron abdullahi bin utba bin mas'ud ne ala suqil madinati a kasuwan ina madina shi zama umar bin khattab haka ya rika faruwa ne a zamanin umar dan khattab kunna na'khudhu min an-nabati al ush kun gane ko yace in aka samu annabatu sune waɗannan nasara waɗanda suka zo suna kasuwanci a madina to ana karban ɗaya bisa goma haka dama lokacin kuma ne shi yake karban asali ya kamata ya karbo shi 1 over 10 shi sai ya koma yana karban 1 over 20 wa haddathani an malikin anna kusa alam ni shahabin ala ayyi wajhin kana ya akhudhu umar ibn al-khattab min an-nabat al-ush ta yaya umar yakan biya cire ushiri a hannun baƙi? kun gane nasara da suka zo suna kasuwanci a kalam ni shahab kana zalika yi aka zo kun fil jahiliya kun gane ko da a jahiliya ne ake karɓar mana wannan abu fa alzama kun zalika umar shi umar sai lazumta musu ko ba musulunci dole su bayan kun gane ko domin ba musulmai ba ne suka zo garin musulmai suka zauna suna kasuwanci to cikin abin da suke si na kasuwancin nan sai su ba da ɗaya bisa nawa ɗaya bisa ashirin babu da ƙati wal audi ila fiha babin da zai magana dangane da ka sai zakka ka ba mutum zakka kuma ka siya gane ka ba shi zakka kuma koma kai bai ka sai zakkan shi da kanka da ka bayar Wala audi fiya ko ka koma ka ce baka kayan ka ba sa a gane ko ya wato yi da wannan baban na ya haya an malikin an zai dubne aslama an abege annahu same sami'tu umar ibn al-khattabi wa huwa yaqulu hamaltu ala a atiqin fi sabilillah umar dan khattab yace na dora wani kan wani doki kun gane ko na dora wani kan mai. kan wani doki ma in ka ji ce an ce hamaltu shine za a tafi yaƙi wani ba shi da doki kai ka kawo doki ka dora shi a kai ka ce ka bashi wannan doki fi sabilillah shi yake kira mai hamaltu ma'ana Umar kenan ya ba shi doki fi sabilillah Umar ya ba wani mutum doki mai hamaltu ala faratin na ba wani mutum dokin da zai hau ya je jihadi fi sabilillah na ba shi dokin wannan dokin atiqin doki ne da ya kai matuka wajen kyau in ka jance atiq duk abu mai kyau shine atiq an gane ko duk abin da ya kai muntaha fil jauda shine ake kiran shi mai atiq wani kyakkyawan doki na ba wani mutum fi sabilillahi hawa ya je jihadi saboda Allah wa kana ar-rajul alladhi huwa indahu to shi mutumin da na ba dokin wanda dokin yake wajensa kada a ba ya tozarta dokin bai kula da shi ba ba gyara Ta san ko babar aka baka in ba gyara me zai faru zai raga raga to haka na ba shi doki amma bai kulawa da abincinsa da sauransu dokin ya raga raga umar ya ce fa an an ashtariyahu minhu sai na so in sai dokin daga wannan na ba dan in dawo da shi waje na in ci gaba da kula da shi dan ina kishin kyawun dokin wa zanantu annahu ba annahu ba'i'uhu bi ruksin ne zaton in na je wajen wannan wanda na bashi dokin tun da ni na bashi in na je na ce zan siya zai siyar man da shi da sauki shine annahu ba'i'uhu bi rukhsin zai siyar man da shi da me fasa'altu an zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma kafin yi sai dai fatawa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na tambaye shi fa qala annabi yace la tashtari kar ka sai wannan dokin wa in a'atakahu bi dirhamin wahidin ko ya sayar maka da dokin nan da dirhami ɗaya ta kanka siya nabi ya hana ni in siya fa innal a'ida fi sadaqatihi domin mai komawa ga ga sadakarsa kaga anan komawa ko ya koma da manufan ya siya ko ya koma da manufan ya kwace musamman in ka kalli sababul wurud sababul wurud na hadisin to sai ka ce saya domin abin ai shi ya so ya saya ne ba ya kwace ba amma annabi ya ce mishi fa innal aida fi sadaqatihi Me komawa ya ce zai sai sadakan da ya bada kalkalbi wannan kaman kare ne ya udu wanda yakan koma fi kai ya ce zai yi amai ya lashe kun gane sabon da haka in ka ba wani mutum a wani abu saboda Allah kan ba ko da siyasar kai yasa wasu malamai da ke fassara suka ce ko da shi ya siyar ma wani kai ka je wajen wani wanda ya siya ɗin ka ce za ka yi mai za ka siya suka ce ba daidai ba ne gane ko kamar da hankalin ba su kun gane ko ko da a ce to kun ji jama'a duk abin da ka bada saboda Allah to karka je ka ce kuma za ka siye shi an gane ko wa dasani an malikin an nafi'in an abdullahi bin umara anna umar ibn al-khattabi hamala ala farasin fi sabilillahi fa arada an yabta'ahu umar dan khattab me faru hamala me hamala yawa ya ba wani kyautan doki saboda Allah fara da an yabta abu sai yana so ya sai dokin fasa'ala ko an zalika rasulullah fasa'ala an zalika rasulullah ke sun saba sai tambayi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala la tabtahu karkasiya wala ta'ud fi sadaqatihi karkasai dokin kuma karka koma zuwa game. me kyautanka haga yanzu mutum ne ya baka kyautan mota sai ya ji za ka siyar zai iya zuwa ya siya ko kuma ka kai wajen masu yadda mota ka siyar in ya ga wannan mota zai iya siya Ba zai siya ba an gaya ne ko to haka kuma in ka ba wani mutum zakka to haka koma ka sai zakka qala ya haya su ila malikun an rajulin sadaka bi sadaqatin an tambayi imam maliku dangane da wani mutumin da ya bada sadaka ya bada zakka waje da sai ya samu zakkan shi ma a gairin ladi ta saddaka biha mun gane karatun zakka aka baka zakka ne wani ya bada sai ya cimma wannan zakkan da ya bayar can a kasuwar tudun zai ba an kai an siyar a alayhi tuba an gane ko zai iya siya ba gane ba Ba a gairin ta Saddaka bihi alayhi tuba shi ya siya ne wajen wanda kai ka ba sadaka ya siya ne wajen wanda ka ba shi sai ka cimma ka ne da ka ba wani mutum sadakarsa kun gane sai ga wannan kayan a kasuwar tudun wada shi wanda ya ganshi a kayan da ka tambaye ina ka samu sai ce ya siya ne a hannun wanda kai ka ba shi? kun gane kuwa a yassariya za ka iya sayan kayan ka shi wanda ka ba ma bai sani ba ka dawo da kayanka gida ka iya kala tarko a ahabbu ilayya ba maliku yace kar ya siya yayi mai ya kuma ne ya kuyi je ba maliku wa alaikum assalam ya baka wanda tafi sai kaga wannan ba za a kira shi ya koma ba ya kara wani ko alaifi ba ne wannan ba kome ba ne babu manta jibo alaihi zakatul fitar da jama'a yanzu an gama mana duk nau'in zakka na abubuwa sai zakkan kono kuma an gane ko mun abubuwa yana cikin mu bara da shi sosai kun gane Yau ya isa mutum fikihu zakati dai ya ta bada fatawa a majalisai da sauransu an tambaye ka wani abu da ya shafi wato kan dai ka lazamci muraja'an karatu waɗannan to kuma a kan shi ake tafai a kan wannan karatun ake tafai in ka lazamta hazzakan kamfanoni hazzakan komi da na gona da na dukiya da komi ba abin da ba mu ji ba don za mu ji zakan fit da kai kuma zakan kono asalin alfitar shine halitta lafazin alfitru ne me shi yasa kake ji akan ce mu ana zai mu ce zakkan fidda kai kai kai kai ne kai din ma'aikin Allah ce mai zakatul fitr alfitru din ne halitta shi ne kai din an gane sai a ce zakkan fidda kai fassara ce mai yanci zakkan fitar da kanka daga cikin wani da wani zunubi ko wani abu ba sakwate sai ce zakkan kono me kono kono shi ne ram kai karan kanka kai ne kono ɗin kai kanka kai ne mai kai ne kono ɗin an gane ko shi ne balarabe sai ce mai Peter. an gane ko kono kai kanka kenan eh? a daman sakwatawa ne wanda suke cewa kono ko ga mutum mai kyan ko malam auya eh? yawwa kuno eh, sakwatanci ne haddasana ya haya an malikin an nafiyin an abdullahi ibn umar kana yukhruju zakatal fitr an gilmani abdullahi dan umar yana fitarwa fitar da zakan fitta kai daga bayinsa alladhina shi wadanda suke wani anguwa ana kiran wajil yana nan a madina watul Kura, anguwa ce ta musamman a madina yanzu haka wa bi khaybar til yana da waɗansu bayi kuma a haibar? biya kan fitar musu kun gane ko wa haddathana an malik wa haddathani an malikin anna ahsana ma sami'tu fi ma yajibu ala rajuli ba maliku yace mafi kyawun abin da yake yana faɗa mai hayan laifi ma maliku yana faɗa mawa ya ce mai halayyar laisi mafi kyawun abin da na ji fi ma ya ji alar rajuli dangane da abin da yake waje ba a kan mutum min zakatun fitar na zakan kunu annar rajula addi zalika an kulli man na nafaqatahu duk wani wanda kake daukan gabarin ciyar da su shine yazmanu mun gane kake yazmanu mun gane kalmar yazmanu me yazmanu biya eh liman ne me to ya zamanu wanda kake biyan ciyar da su in baka ciyar da su ba sai ka biya ne duk wanda ya wajaba kenan kai me kun gane an kulli man ya zamanu na ta ga duk wanda ya wajaba kai me wala budda lahu min an yunfika alayhi wanda dole ne ka ciyar da shi shi ake fitar ba zakkan bidda kai warrajulu yu'addi an mukatabihi mutum zai fita zai fita na wasa zai bada zakar da kai daga mukatabi wato bayan da ka rubuta musu fansa wanda ka ce su kawo ka za su karbi su zama mai to su ma za ka fita musu da zakar da kai wa mudabbarihi bawan da kai ka ce in na mutu ka zama mai shine dabbar. bawan da ka ce in na mutu ka zama ɗaci ma zaka fita mai da kamfin da kai warakiki to sai kuma bawa inni tsantsan bawa wanda yake bakai ba wani alkawari tsakaninku yana nan a cikin bauta shine rake kun gane duk waɗannan kulluhum ga'ibuhum wa shahidun da wanda yake kusa da wanda yake nesa duk zaka fitar masu? da ko da yaranka wasu ba su nan sun yi tafiya duk zaka fitar masu. man kana minhum musliman sai dai zaka fitar ma waɗanda suke musulmai ne cikin su kawai man kana minhum li tijaratin aw li ghairi tijara haka duk bayinka da ka siya wanda ka siye su dan kasuwanci ko kuma ka siye su ka ije ba dan kasuwanci ba duk zaka fitar musu da zakkan da kai wa man lam yakun minhum musliman fala zakata alayhi fi kun gane ko wa man lam yakun minhum musliman duk bawanka wanda ba musulmi ba wala zakata alaihi fi ba za ka fitar mai da zakar fi da kai ba za ka yi mashi me qala maliku imam maliku yace fil abdul abiki dangane da gujajen bawa fil abdul abik dangane da me bawan da ya gudu inna sayyidahu in alima makanahu mai gidansa in ya san inda bawan yake aw lam ya alam ko bai san inda bawan yake ba wa kanat gaibatuhu qaribatan amma ba an bai dade da gudu ba gane ko to kila bai wuce sati da da gudu ko kwana bi ko kwana uku bai dade da mai kanat gaibatuhu qaribatan bai dade da mai bai dade da gudu ba wa kuwa yarjuwa ya tafi wa raja'atahu da aka bai daɗe ba yana sa ran zai kai shi zai ci kyale shi zai zo hannu bai daɗe da gudu ba ka san ko mashin aka sace ma ko wani abu Allah ya tsare in ba a daɗe sacewa ba kana sa ran za ka yi mun ka ga karkaru watanni ba labari sai ka fara tarar da to ba bawa in ya gudu in bai daɗe da gudu ba to ana sa ran a gan shi an gane ko fa inni ara an yuzakkiya anhu ba maliku ya ce ni ina ganin a fitar mai da zakka wani irin zakka zakkan kono wa in kana ibaquhu qad qala in ko gudun wannan bawa ya tsawo ya dade ya gudu ko ya isa minku har ma an cire tsammani daga wannan bawa wala ara an yuzakkiya an bana ganin abin tarmishi qala malikun tajibu zakatul fitri ala ahli al-badiyati har ƙauye wajibi ne su fitar da zakan fitr kai ji ba malik kama ta jibo ala ahlul fara yanda yan maraya inda yan maraya yau ba su fitar da zakan fitta kai a kuma yan ina da yan birni da yan kawai kowa ya fitar Ba za zalika anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda ma'aikin Allah ya ce saboda ma'aikin Allah sun salama faraza zakatul fitr ya wajabta zakan kono min ramadana ala nasi zakan kono na watan ramadan akan jama'a ala kulli kurdin ga kowane bawa aw abdin ga kowane dakai ko bawa zakarin aw unsa min musulmi na mace da namiji cikin musulmai ana so a fitar babu makilatu zakatil fitr to in za a bada da kamfit da kai wani kwatankwaci ake bayarwa shine makila kilo nawa ake fitarwa mutum daya shine makila kowanne kilo nawa za a fitar kun gane hausa حدثنا يحيى an مالك bin Umar, an عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله sallam, lallai annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi farada zakatul fitr ya farlanta zakkan kono min ramadan a cikin watan azumi alan nasi akan jama'a sa'an min tamir kowane mutum ɗaya sai an fitar da sahi ɗaya na dabino a bada a madadin shi aw sa'an min sha'irin ko sai dai na sha'ir ala kulli kurdin aw abdin kowane da da bawa zakarin aw unsa min almuslimina wa tathani an malikin an zaid ibn aslama an iyad ibn abdullah ibn sa'd ibn abi sarfakin al-amiri أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر ساء من طعام yace muna fitar da zakan kono sa'i na hatsi me ta'am eh gajan ce ta'am shine me hatsi shine ta'am sa'i dai muke bayarwa ne me na hatsi in gane ko hausa amin sha'irin ko sa'i dai na sha'ir hausa amin tamrin ko sa'i dai na tam hausa amin akatin ko akifin ko sa'i daya na cuku kun gane shi shine me shukwi ko busasshen nono Hausa amin zabibi musa yi dai na zabibi wa zalika bisa'in nabi sallallahu alaihi amma sayin annabi wannan wanda tafin hannu muskaman matsakaicin tafin hannu in kai haka yayi haka ka cika daya biyu uku hudu shine ne daya mutum na biyu hudu shine mai sa’i ɗaya cikin rabanu ya yi wa haddata ni an malikin an nafiyan an na abdallafi min umar kana la yi raju fi zakatul fitri illattam abdullahi dan umar shi bai fitar da zakkan kai in ba da binu ba illa marratan wahidatan fa inda ko an karaja shahiran so dai ya taba fitar da shahiran ga dai da aka kai ma lokaci ku rika wa'azi ku rika cewa a rika fitar da shinkafa sai ga duk da ake duk mai masarar nan ana cewa ana gobe ya yi sallah sai a ta sai masara saboda Allah ka ba mutum masara ya iya zai yi da masara ranar sallah an ba talaka an ce a wada ta talaka daga samu shi da ba zai iya abinci ka ba shi masara <laughs> ya zai yi da masara eh ya samu anan kullum nan muka yi wa'azi da sallah mu ce kowa a rika ba da shinkafa ne an gane ko da ka ba da masara kaga dai duk masu nikawa ba su fitowa kuma wani ba zai bayar ba sai ranar sallar da safe kafin aje idi to ranar sallah da safe kan aje idi ka ɗauki tiya goma na masara ka ba mutum duk masu inji sun kulle masu inji ba su buɗe inji ranar sallah ko ba haka ne ba kaga ba zai iya cin wannan abin ba kun gane ko sai a bashi mai sai a ba shinkafa gane sai a ba shinkafa eh, za a iya in har zai auru sai dai amma taliya da makaroni awon shi an ce sa'i kaza ya za ka auna wannan sa'in eh ta ce ba kokone da yawa sa'i dai guda nawa ne taliya zai ci gashi sai dai in za ka murmusa shi haka kai mun gane shinkafa dai za da shinkafa mun gane ko wa ni an malikin an nabi'in anna abdullah bin umar kana la yukhriju fi zakatil fitr mun yi wannan qala maliku maliku yace wal kafaratu kulluha mun gane ko wa zakatul fitr wa zakatul ushuri kullu zalika bil muddil askari muddin nabi muddin nabi sallallahu alaihi wasallam illa dihara wal kafaratu kulluha duk kafarori da ka ji ga baki ɗayan su kafaran mutumin da yana cikin azumi sai ya kusanci iyalin shi an ce ciyar da miskinai nawa sittin kafaran mutumin da ya rantsuwa ya rantse ba zai wani abu ba shi ma an ce ciyar da mutane nawa goma duk kafarori da ka sani wanda ake cewa a ciyas a ciyas ba akwai kafarori da ake cewa a ciyas a ciyas ba eh kun gane da kyau wanda kai ake cewa a me a ciyar to su ne kafarori wa zakatul fitr da zakan fitr kai ji biyu kafarori dukkan su an gane ko ta wa zakatul ushuri da kuma duk zakkan da ake fitarwa a ce a bada ushiri a bada ushiri zakatul ushur kaga zakkan hurmu ba ce na na kugu kenan na na na ai kaga ɗaya bisa goma ake bayarwa cikin abin da sama ta shayar da wanda sakatul uyunu da wanda ba'al na ba'al ba'al wanda da kanshi ya sha duk wannan yana ba da ya bisa goma ne ko to gaba ɗaya irin wannan zakka shine wa zakatul ushur wanda aka ce zakkan da aka ce a bada rai bisa goma kullu zalika bil muddil askari duk da mudu karamin mudu aka ce amfani da shi muddin nabi kun gane bil muddil askari muddin nabi mudin annabta sama aka ce illa zihara sai dai kafaran zihari ne kawai kafara na me mutum ya ce wa matarsa in ya kusance ta kaba ya kusanci uwarsa ce to in yana so ya koma ya kusanci matar taka an gane ko to a daidai lokacin ga irin ka fa innal kaffarata fihi dumutihi hishane kun gane to anan ne aka ce sai ya ba da kafaran shi da mudun hisham hisham bin isma'il ai kuna jin shi a in kana karanta tarihi An gane ko yana cikin da jika yake wajen marwano wajen abdul malik bin marwan gane abdulmalik bin wa ya yi sarki ya yi gwamna a madina Shan bin ismail sunansa ne ku samu tarihin kulafa na na suyuti don ku tarihin to shi ya lokacin ya samar da wani mudu kato ne mudu shi ne irin namu wannan na gargajiya to ka kafaran zihari ne kawai aka ce kai da wannan wa huwa al-muddul a'zam to shine mudu mafi girma shi wannan mudu babu waqti irsali zakatul fitr babu lokacin da akan aika da zakkan fitta kai zuwa ga sa'i mai tara asalin zakkan fitta kai ba kai ne aka ce ka raba mutane ba za a kai ta inda ake tara ne akwai masu aikin raba daban an gane asali tara ake yi a wani wuri sai su kuma ka raba an gane ko haka ake yi to yaushe za a aika da ita wajen masu tara ta حدثنا يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده عبد الله بن عمر يكن أيكا زكاة الفطر كي ديش وجن وند أكي تارا مسا وجن وند أكي تارا وجنسا قبل الفطر كفران إيدي بيومين أو ثلاثة تكوانا بيكو أكو ga azumi na zuwa kai ta faɗakar da jama'a da kamfin da kai tun da ga watan ramadan ma a fara aikawa da ita kawai ta huta an gane tun ɗaya ga watan mai ramadan ka ji shaga ɗan umar da kwana biyu ko uku yake aika da shi dam in ka fitar sai ka aika ko masallaci ko inda ake tara ta an gane ko sai su kuma sa abin nan kwana biyu ko uku kafin sallah eh kafin a sha ruwa kafin sallah وحدثني عن مالك أنه رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر ما مالك يجي يا رأى أهل العلم يا جماعة ما مدينة يستحبون سنك سكم سكم بسان أن يخرجوا زكاة الفطر فتر زكاة الفطر كي إذا طلع الفجر إن الفجر يقول من يوم الفطر نرانا صلى kun gane ko qabala an yagdu ila al-musalla kafin a tafi masallacin idi irin yadda aka fi zabari yi malamai a madina sun fi son sai haka amma dai kaza dan umar yana yi kafin kwana biyu shi kuma ba gane ba kaza dan umar mun karanta kafin kwana biyu yake aika ne su ko malamai a madina fa sun fito sai ranar sallah dan kaka ba wani ya ce cinye ba qala malikun wa zalika wasi'un insha Allah ma ya yace al'amarin ayalwace yake ba wani kunci ciki an to addiya kabalar guduwi ma maliku ya ce ka bada zakkan fit da kanka kafin a tafi min yaumil fitri kun gane a ranar sallah ka bayar kafin a je idi wa ba da kuma da bayan sallah shi ma maliku yana ganin ko bayan ran sallah za a za a za a iya kun gane amma dai abu mafi kyau a bayar kafin a je idi babu malla ta jibo alaiki zakatul fitr wannan babin zai magana ne dangane da wanda zakkan kono ba ta waje ba a kansu ba wanda me wanda zakkan kono ba ta waje ba a kansa ba an gane ko shine babin zai me shine babin zai yi magana a kai حدثني يحيى an malikin. laisa ala rajuli fi abidihi fi abidi abidihi wala fi ajirihi wala fi raqiqi imra'atihi zakatu kun gane nan yace laisa ala rajuli fi abidi abidihi bayin bayinka kana da bayi su ma bayin suna da bayi ana sa ku mutum ne shi kanshi mai kuɗi ne a garinsu an gane ya aka fita yaki sai aka fita tare da shi sai a kamo shi cikin kamammin yaki ai ta hanya haka ake samun bayan ko sai a kamo cikin me amma fa shi mai kuɗi ne a ina a garin su sai a kamo cikin kamammin yaki shikenan yana nan da bayan shi a gida sai aka siyar da shi aka kasa shi aka ba da shi a matsayin bawan wani bawan wani nan ya kai shi kasuwa ya sayar da shi wani ya siya kila wani ɗan garin su ma zai siye shi in ya zo ya saye shi kai shi su to sai a waye gari yana da mai gabanin shi shi ma can a gefe guda da eh, yana wata ana waje wata abidi abidi <laughs> a gane ko lokacin bayin kenan lokacin bayin wala fi atirihi sannan haka waɗanda suke maka aiki ajiyar shine wanda ka ɗauke shi aikin ko dubu kun gane ko wala fi raqiqi imra'ati ya ka bawan matakka. Matakka tana da bawa kun gane ko zakatun ba ba za ka fitar mai da zakan bi da kai ba wanda kawai ka dauka ya maka aikin kodugo a gidanka ko a gonanka ba za ka yi mai zakan bi da kai ba illa man kana minkum ya khatubu sai wanda ya zama hitima yake maka kaman boyi boyin gidanka kaman house house girl dinka ko wani abu an gane ko house boy dinka. an gane ko wala kudda lahu minhu wanda dole ne sai da shi yana maka hidima wata jibo alayki to wannan ta waje baka bitar mishi walaysa alayki zakatun fi ahadin min raqiqihil kafiri ba a ce ka fitar ma ko mutum ya cikin bayan ka kafare ba da zakan fitta kai malam muslim in dai bai musulunta ba sawa'un waɗannan bayan litijaratin kanu ka same su ne don kasuwanci au li litijara ko ba don kasuwanci ba kitabu siyami littafin azumi babu ma da a fi ru'yatil hilal lil sawmi wal fitr fi ramadan kaga baban nan mun dauka tun jiya ba za mu shige shi eh sai الباديريتين ده سيدواتي كي هو كل أبو دمين هم ذاكو بيترمس ماري ذاكو بيترمس أجيكار نكو تو يا وان بابي يا تاني كيو كتابنا كتاب السياب باب ما جاء في رؤية الكلال وانا يعني بمن لتاب لتاب القديم يعني كم ذا عتمنا بياني أكل القديم babu ma ja a biru yatil hilali babin da ya zo ya magana dangane da ganin wata sun gane ko lissaumi a ga wata ya azumi wal fitr a ga wata kuma a sha ruwa fi ramadan حدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر رمضان ما يكن الله صلى الله عليه وسلم يا أم وجوتا فقال سيتي yana cikin ambaton watan azumi sai ce la tasumu hatta tarawu alkilala kar ku yi azumi sai kun ga jinjirin wata wala tuftiru hatta tarawu kar ku sha ruwa sai kun ga watan fa in gumma alaikum faqduru lahu kun ga ne ko in ya ku yanku sai ku kaddara sai ku kaddara masa cikan kwana 30 kun ga ne ko ba a gani ba sai a dauka kwana 30 sai a cika azumi ya kwana 30 wa haddathana an malikin An abdullahi ibn dinarin an abdullahi ibn Umar an na أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر kwanaki a musulunci kwana ashirin da tara ne mu wata a musulunci kwana nawa ne wata a musulunci kwana ashirin da tara ne wala ta sumu ta tarau hilala kakwai azumi sai kun ga jinjirin wata wala tuftiru ta tarauhu kar ku sha ba sai kun ga jinjirin wata fa in gumma alaikum faqduru lahu gane nan ko wa dasana an malikin an sauri ibn zaidin attili an abdullahi ibn abbas anna sama zakara ramadan faqat la tasumu hatta tarawu al-hilala wa la taftiru hatta tarawu fa in gumma alaikum fa akmilu al-adada al-iddata 30 mun ga ya fassara mana wancan ruwayan cewa a cikin kwana 30 وحدثنا وحدثني عن مالك أنه بلغه أن الهلال رقي في زمن عثمان rubiya fi zamanin usman ibn affan bi ashikin wato labari ya iske imam maliku cewa an ga wata a zamanin halifancin usman dan affan bi ashiyin bayan zawali al'ashiyi shine me bayan rana ta me ta yi zawali kun duba wata yau ba ku gani ba da almuru kawai sai kaman gobe wajen karfe ɗaya rana ko karfe ɗaya da rabi sai a ga wata a sama bayan rana ta mai bayan rana ta zawali a ga wata falam yuftir usmanu hatta amsa kun gane ko usman bai karya azumin shi ba har sai da yamma yayi rana ta fada wa gabatin shams wannan yana nuna maka in aka duba wata yau mun kai azumi ashirin da tara kaga ai za a duba me in sarkin musulmi ya sanar cewa an ga wata gobe sai mu tashi da mi sai mu tashi da buɗe baki mai sallah abin mu to sai aka ce ba a ga wata ba gobe aka tashi da niyyar azumi ta talatin an tashi da niyyar azumi talatin wajen karfe ɗaya kawai sai ga wata ƙwalo bayan rana ta yi zawali an gane za a karya azumi shi dai usmanu da karya azumi to a nan wurin tunda bai karya ba a kurin shi ya fassara cewa tun da rana ta zawali sannan wannan wata ya fito kenan wannan wata na daren da ake tunkara ne gane in dai bayan me mutukar bayan zawali ne watan ya fito to yana nuna wannan wata na daren da za a shiga ne na gobe ne da haka ku ciki azumin in ko ba bayan zawali bane ku ce a to na jiya ne in ka misali karfe takwas ɗin safe tara ɗin safe ka bar rana ta to ta zawali shi ne za ku riskar da shi da tafiya amma in dai bayan wajen sha biyu da rabi rana ta zawali wajen karfe ɗaya ta zo tsakiya to a lokacin sai ku ce wannan wata da ya fito ba na inda aka baro ba ne na inda za a tunkara to Allah kun gane da kin eh to bari za sai karatun nan kala ya haya an gane ko malam ya haya ya ce سمعت مالكا Kulu, filla الذي يرى خلال رمضان وحده shi na ji imam maliku yana cewa dangane da wanda ya ga watan azumin ramadan shi kadai shi kadai ya gani kuma ya faɗa ka iya da an da goya su shi sai ya azumin shi la la ko an yaftara shi bai kamata ya ya sha ruwa ba wa ya alamu anna zalika al-yawm min ramadan bayan shi ya sani yana da yaqini yau <laughs> yau ya ga wata yau ramadan sauran jama'an gari ko suka ke dauka suka ce mu cika watan sha'ban ya kai 30 suka ke dauka shi ko yana da yaqini yayi mai to shi sai ya azumi an ga da ko ya yace wa man ra'a hilala shawwala hilala shawwali wahdahu mutumin da ya ga watan watan shawwal shi daya innahu la yuqiru to shi ko ba zai sallah ba in ka ga kai ka ga azumi ka ɗauki azumi amma in ka ga na ijewa ba ba ka ije wali annan nasu yattakimuna ala man yuftiru minhum dan jama'a za su tuhumci duk wanda za ga yana gendai ne cikin su man laysa ma'amunan mutumin da ba su amince mashi ba ya zo ya ce ya ga wata a yi sallah gobe suka ce ƙarya take ba mu amince ba za mu yi sallan gobe ba kaga ba amince mishi ba to sai kuma su yana cin abinci to za su tume shi to za ka ce ya haƙura wa ya kulu ula'ika idza zahara alaihim qadara ayna alkilala kun gane ko wa ya kulu ula'ika waɗancan suna cewa idza zahara alaihim in wata ya bayyana gare su qadara ayna alkilala mun ga wata wa man ra'a kilala shawwal wanda ya ga azumin wato watan shawwal jinjirin watan shawwal naharan da rana wala yuturu in dai da kaji yace inda rana ka gani ma za ka karya azumin ka wa mai yau mihi zalika ka cika me fa innaha kuwa kuwa hilalul lailati lati ta'ti injirin watan me daren da yake zuwa ala haya, wa samitu malikan ya idza sama an-nasu yawm al in mutane suka yi azumin ran sallah wa kum yadunnuna annakum min ramadan sun ɗauka cikin ramadan kun gane sai suka yi azumi kun gane ko san an shiga shawwal ba saboda ba shiga wata ba wa ja'akum sabatun sai labari na tabbas ya zo masu anna kilala ramadana kada ru'ya cewa an ga azumin watan ramadan an ga jinjirin watan ramadan qabala an yasumu bi yawmin kun gane ko ya ka ce masu ai an ga jinjirin wata kafin ku fara azumi da rana daya wani garin sun fara azumi sun riga ku gani da rana ɗaya ko ba ku kama su sun ɗauka yau ku sai gobe ka ɗauka to ga shi yau sallah kuna azumi su can suna sallah sun gane ko wa anna yawmakum zalika ahadun wa salasuna aka ce musu kai eh a yau din nan ma da kuke yin kuke azumin nan ko yau fa ranan 31 ne ma da ma ran 30 ne da dama dama sai a ce kun ciki to a 31 ne sai aka faɗa musu haka fa inda kuma yuftu da fi zalika al-yawm to za su me sai su sha ruwa a ranan kun gane ko ayyata sa'atin ja'akumul khabaru a kowane lokaci labarin haka ya zo musu gaira annahum la yusalluna salatal eid sai dai ba za su me ka gane ko in kana zalika ja'akum ba'da zawalin shams in labari ya zo musu me kenan tun labarin ganin wata da ya zo kafin zawali za a fita a ka gane amsar ka in dai kafin zawali ne in ko bayan zawali ne ba idi sai gargari. babu man ajma'a siyama qabla al-fajr babu man ajma'a babu wanda ya ninya asiya me ajma'a niyya mutumin da ya ninyan azumi qabla al-fajr kafin kullowan al-fajr حدثنا يحيى عن مالك عن نابع عن عبد الله بن عمر انه كان يقول لا يصوم الا من اجمع صيام قبل الفجر ثم زي azumi ba sai in yayi niyyar yin azumin kafin kullowar me وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك ثم سنة الرواية عن باب ما جاء في تعديل الفطر babin da ya zo ya magana dangane da kakkauta buɗe baki حدثنا يحيى عن مالك عن أبي كاظم بن دينار عن أبي كاظم بن بن دينار عن سهل بن سعد السائدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما أجل الفطرة قال وحدثنا وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفترة وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يصليان المغرب كان سنة صلى المغرب سوري بكا عمر وعثمان حين ين حين ينظران إلى الليل الأسود gane ko lokacin da suka kalli allailul aswad duhun dare zan kalli tukun dare ya taso wajen yamma kabala an yuftira sukan je su sallar magriba kafin su sha ruwa sun mai yuftira ne ba'ada sala daga baya sai kayan san sallah suke cin abinci da zalika fi ramadan wannan da wannan aji wato da usman dan affan da umar dan usman bin affan da umar dan khattab dukkan su in suka hango duhun dare daga yamma kenan rana ta fada to sukan je su sallar magriba amma ba sa shan ruwa sai ba sun mai So amma kun san irin shan ruwan da ake nufi ba sa yi Shi ne su ci kari uku da soke kari uku da soke ne ba amma in dai dabino ruwa da sauran zuwan na suna sha an gane galibin mutane ma haka suke a yau kaɗan ne za ka zo ka cimma shi sai ya haɗa da sinadarin ɗin shi da shinkafan shi da wainan shi duka sai ya gaba sannan ya je sallah yana da wuya galibi in aka ɗan aka ɗan jefa wani abu aka yi kuskura baki yawwa sai a je a yi magari wato sai bayan an dawo ne sai a zo a babba za su a kala kala za su nan wajen da kala goma <laughs> kun gane ko na wa haddathani an haka ne ko babu ma jaa fi siyamin ladhi yusbiqu junuban fi ramadan wannan babi ya zo ya magana dangane da wanda yakan wayi gari da janaba a jikin shi a watan abi gari ya waye kawai kaji ana kiran sallah alhalin kana da janaba ko janaba na mafarki ko janaba ta hanyar kusantar iyali an gane ko حدثنا يحيى عن مالك حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن مأمر الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة كادي أن تتنبا عائشة an Aisha daga mai gidan shigowar gidan shi Aisha an na rajulan ne rasu zama. wani mutum ya ce wa ma'aikin Allah wa ake kun alal ya yazo wajen kofar ma'aikin Allah kofar shiga gidan Annabi sai ya tsaya wa ana asma Aisha ta ce ina jin shi Ya ce ya rasu in inni Osbi junuban wa ana uridu siya dukan wayi gari ina da janaba halalin ina son azumi fa qala masu yi ma'aikin Allah ya ce wa ana usbihu junuban wa ana uridu siyar ni ma nakan wayi gari da janaba ina son azumi fa agtasilu wa asu kawai sai in je in wanka na azumi na sai ba laifi bane ba mutun ya wayi gari da janaba ba zai hana shi azumin shi fa qala lahu ar-rajul sai mutum yace ya rasulullahi innaka lasta mislana eh in kai kana yi kai irin mu ne kai da an ta ma kada gafaran lahu naka, ma taqaddam min zambika wa ma akhara ko banyan mutane da an raga an gafarta muku babu naku ba ne mu haka zai ba sura sallama sai ma'aikin Allah ya fusata ya fushi wa qala ma'aikin Allah ya ce wallahi inni la arju an akuna akshakum lillah wallahi ina fatan in zama tun na fi ku tsoron Allah wa kun bi ma attaqi na fi ku aiki da duk abin da zai katange ni daga fushin Allah wato eh wa a'lamakum sannan na fi ku sani bima attaqi abinda yake duk wani aiki na jin tsoron Allah na fi ku sani shi wato annabi yana kyamar dan an gafarta mishi ko sai a cikin jingina shi zuwa ga shan takewa ma'aikin Allah ba irin tukarin mu bane wanda in ka zo ka ce mutum ka bashi shi latisi yanzu da yawa yanzu da haka je FC ko ya biyu ko ɗaya daga cikin dashiyarin garin nan sai ne eh result ɗinka ba a riga an buga wannan karatu dai ta dai dai kawai sai a san result ɗinka ba an riga an printer an riga an printer rijistara ba riga ya sai na kai A ganin digiri ka riga ka gama kana ka fito kana nan da tuwon ɗinka mai kyau ganin digiri ba ka maka riga ka gama ba yawa ka farka ba an baka printing ba kuma yana 100 level sai <laughs> ya aiki shi nan sai ma zuwa ɗi ba zai rika zuwa lacca ba to amma shi manzan Allah salba ta shi ne za ka ce mashi an riga an gama to ranar zai ninka mai zai ribanya himmarsa kun gane dama ana yin aiki ne don a samu aljanna ko to annabutun a duniya aka ce maganar aljanna ba ka riga ka samu to amma ta haka ya ci gaba da me da ba ana karatu ne a samu certificate ɗin ko to kun aka zo aka ce wa dan yau an kabar ga kai kun gane da kyau to shine wa hadathani an malik an abdi an abdi rabbihi bin sa'id an abi bakr ibn abd arrahman ibn ibn hisham an aisha wa salamata زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا كان رسول الله صلى الله ma'aikin Allah yakan waye gari yana da janaba kuma janaban ma da ya samu sanadiyan jima'i gairi lamin ba janaban mafarki ba fi ramadan a watan azumi sun ga ya so. kun gane ko an ce waye gari ko gaje ya bullo kafin asuba kun gane ko ba a san barin janaba ta dade a cikin mu wa haddathani an malikin an sumi an sumayyin مولى أبي بكر بن عبد عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يقول كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم ni da babana mun je wajen Marwaru dan hakan in gane ko wa kuwa amirul madina a lokacin shine gwamnan madina a lokacin shine me fa zukira lahu shi aka ambata ma gwamna gwamna marwan anna aba hurairata ya kulu abu huraira yana cewa man asbaha junuban afara zalikal ba. duk wanda ya sakaci alfijir ya kullo alhalin yana da janaba a jikinsa to azuminsa na ranan ya karye labari ya zo wajen gwamnan makka marwanu dan hakan cewa abu hurairah na fadin haka faƙala marwanu sai marwanu ya ce a ƙasamtu alaika ya abdurrahman ina rantsuwa da Allah ina rantse maka da Allah Shi ne a ƙasamtu alaika ina maka ina maka rantsuwa da Allah la tashabanna ila ummayil mu'minaini ko ummayil mu'minina wallahi sai ka je wajen iyayen mummune guda biyu Aisha da Ummu Salama inda suna da ransu marwan da haka yana nuna maka har lokaci ta shugabanci a makka da aisha tana da be sai ka je wajenta an gane ko fatas alannaku ba ka an zalika ka tambayin mana su game da haka Ba za a ba abdurrahman sai abdurrahman ya tafi wa haftu ma'aku ni ma na bi shi na tafi tare da shi in ji mai ruwaya an gane ko hatta da na ala aisha yadda na shiga wajen aisha fa sallama alaiha zai da muka shiga wajen aisha ya mata sallama sun makala ya ce ya ummar mu'minina ya ke uwan mummunai inna kunna inda barwa na bin hakan muna wajen barwa na dan hakan fa zukira lahu anna aba hurairah ta yaqulu sai aka bashi labarin abu hurairah yana cewa man asbaha junuban afara zalikal Yauma, yawma duk mutumin da ya waye gari da janaba to ya karya azumin shi na rana قال aisha aisha ta ce كما kama kala abu يا ya الرحمن لا sarki ما ba haka take ba abu huraira abin da ya faɗa bai dace ba kuskure a targabu amma kana su sulama yanzu kai kana kyaman abin da ma'aikin Allah Ta yake aikatawa fa qala abdurrahman abdurrahman yace la ya san kyamace shi ban kyama wallahi qalat aisha yace na rantsi da Allah sai aisha tace inji mai ruwaya fa ashkadu aisha tace shi ma sai da ya rantse don ya tabbatar da Aisha ya ci. Aisha ta ce fa ashhadu na da ala rasulullah na ga annabi sallama annahu kana yusbihu junuban min jima'in ya yi jima'i kuma ya waye gari da me gairar tilamin an gane ko ba kuma mafarki ya yi ba su ma ya suma zalikal yau ba daga baya sai ya dawo ya me kun gane ko sai ya yi azumin shi sun ma kharajna sai muka fita wajen Aisha hatta da anna ala ummi salama muka ji wajen ummi salama fasa fasa ala an zalika ya ƙara mata tambaya game da haka fa qalan misla ma da Aisha ta faɗa irin abin da Aisha ta faɗa qala faratna hatta ji ina marwan ibn al-hakam muka zo ne da muka zo wajen na dan hakam wa zakara lahu abdurrahman ma qala sai abdurrahman abdurrahman ma kala. abdurrahman ya ba na dan hakam abin labarin abin da ya faru ba kala ta kenan ko abinda su bi suka ce fa kala marwanu sai marwanu yace aqasamtu alayka ya aba muhammadin ina maka rantsuwa da Allah ka Abu muhammad la tarka banna dabba dabbati wallahi ka je ka hau dabba ta ina la tarka banna dabbati ka je ka hau doki na ga can fa innaha bil ba ga can na je shi a gate an gane falatas ka banna ila abi hurera ka kalli adalci ba ka wani sai zauna ita zagi abu hurera ka ci shi ne tun banza in dawo ga aisha ta ce kaza kaza aka ce aje aje a faɗa mashi kun gane tunda ya ce azumi ya kare ga fatawa daga gidan annabi cewa azumi bin ne aje a same shi kun gane ko fa inda hu bi arziki bil aqiq yace je ka na san abu huraira yana nan a gonarsa bil aqiq a wani wuri da ake kira shi ne me ya arziki yana gonarsa a aqiq fal tukbirannahu ka ba shi labari zalika ga abin da ya faru faraki ba abdurrahman abdurrahman ya hau abin hawa wara kyautu ma'ahu ni ma na hau abin hawan tare da shi hatta a daina a babu rera sai da muka je wajen abu rera ba ta haddasa ma'ahu abdurrahman sa'a bari ku yadda ake magana na shan kai daga zuwa ba kawai ya jibo mishi magana ba abdurrahman sai ya ɗauko wata hira aka zauna aka yi ta hira a tsawon lokaci sun ba zakara lagu zalika daga baya can sai ya jefa wannan magana fa kala lagu abu hurairah sai abu hurairah ce la ilma li bi zalika wallahi ni ban sani ba ni ban da tabbas an gane inna ma a khabara ni ni ma wani mai da labari ne ya bani labari an gani? da haka in aisha da ummu salama sun ce fatawar da na bayarwa haka bane na yarda saboda ni ma ba wai daga annabi na ce na ji ba ni ma wani mai bani labari ne bani labari a cikin sahih muslim ya ce fadal bin abbas ne bani labari ni ma al-fadl bin abbas shine ya ce man in mutum ya waye gari da janaba azumin sa ya kare shine ni ni ba ni na kashe zoman ba inji Abu Hurairah har ma a cikin sahih musulun yana cewa su suka fi ni cancantan da san watan nan mas'ala da take saboda ai su matan wane ne matan ma'aikin Allah to duk wani abu da ni related janaba to ka ga Aisha da Ummu Salama za su fi shi me gane ko وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر مولى من عن أبي بكر بن عبد الرحمن نعم كرنتا ولا تقول وحدثني عن مالك وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة أم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا su biyun gaba ɗaya sun ce ma'aikin Allah ya kan waye gari da janaba kuma na jima'i ba kuma mafarki ba sannan sai ya ci gaba da azumin shi to wannan babi zai magana dangane da rangwamin da aka yi lulkublati na sumba sumba aka malamanmu na zaure suke fassara sumba shine a yau a zamanance kuke ce mishi ke eh ko ko ba yi kuke ta mai eh? yawa ba mu sun ake fasara babu ma ja a fi rukusatu fil quflati lis-sa'im babin da yazo yayi rangwami ga mai azumi ya iya yin sun ba an ne ko sun banci iyalin shi حدثنا يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم عن wani mutum ya sumbanci matan shi yana azumi da watan azumi haba sai kowace da min zalika ya yi bakin ciki kan haka wajadan shadidan bakin ciki mai tsanani mai wajada bakin ciki kowace da min zalika ya yi bakin ciki kan haka wajadan shadidan bakin ciki mai mai tsanani sai ya tura matan da aka sambanta ita da ta ja mashi ya ce to ita ke ta yi tambaya ya ce ki je kiman tambaya kiman batawa ita kuma sai ta shiga wajen ummu salama matan annabi salama sai ta faɗa mata haka sai ummu salama ta ba wannan mata labari cewa ai annabi yana sumbantan giyalin shi na azumi Matan ta koma ta ba mijinta labari. Ya ƙara fusata, ya ƙarya kike yi. Ba za da wuzalika sharrar, sai ma ƙara fusata. Shi yana so a kawo bayan batuwa kawai da za Allah ya yafe mashi. alama ne na imani wannan. Wannan da ya ji ma kawai sai ƙara fusata. an gane ko shi ne fasa da zalika shirra ya kara ta ya ce kai mu ba irin manzan Allah ne sallallahu salama ba Allah yana halatta wa annabin sa abin da ya sai halatta mashi ya yi, mu bi halatta mana ba matan ta kwano ta dawo wajen ummu salama to sai ce sa'a ta cimma annabi ya riga shigo ɗakin umu salama sai maza Allah ya ce male hadhihi almar'a me ya faru da wannan nan mata take ta kai komo ummu salama sai ta ba annabi labari to nan sai annabi ya ce Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar ala Allah ala an ni af'alu zalika shin baki ba ta labarin ni ina haka ba ni ina yin wannan sumban sai ta ce na ba ta labari ta je wajen mijinta ba baratu ta ba shi labari to wannan din sai ya kara mishi kulbadin bala'i kawai sai yana cewa ai mu ba irin manzan Allah ne sun sama Allah yana halatta wa annabinsa abin da ya so sai manzo Allah sallama ya fushi ce, wa ku? wallahi tun na fi ku tsoron Allah kuma na fi ku sanin iyakokan shi wato ba baya son a ce mashi dan shi Allah ya gafata ai shi dan gatan Allah ne ya abin da ya so kaman kaman kana ce mashi wato shi na shi kawai ya ta aikata ayyuka ko na banza ne saboda shi Allah ya gafata mashi kun gane dan Allah ya gafarta mai sai a ce dalili ne akan ya take mhm. in gade ko in kana rasulullahi in anan tawkidiya ce in kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lallai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la yuqabbilu yakan sumbanci iyalin shi ba da azwaji yakan sumbanci wata cikin matansa ba huwa za'ir yana azumi sai sai dariya kun gane abin da ya faru Aisha uwar mummuni Allah ya kara mata yadda Allah ya kala in kana su zama Aisha ta ce kaga Aisha ta ce kun ga kuwa annabi yakan sumbanci wata cikin matan shi sai sai dariya mai dariya ne yake nuna ita ake sanfanta an gane ko waje to kaji atika yar zaidu bin amr bin nufail sunanta atika matan umar ce kanat tuqabbilu ra'asa Umar ibn Khattab ta kasance ta kan sumbanci kan Umar dan Khattab wa huwa sa'imin yana azumi bala yana ha ha ba hana ta an gane ko na'am wa tadani an malik bin annabi na Aisha, mawla Allah أن عائشة بنت طلحة أخبرت أنها كانت عند عائشة wato Aisha ‘yar Talha ta ba shi labari cewa wata rana tana ɗakin Aisha radiyallahu anha ba ta mahaifin Allah. to sai mijin Aisha bintu Talha ya shigo wajen matarsa a ɗakin Aisha shine Abdullahi dan Abdurrahman dan Abubakar ya zai zama ya suke da Aisha kenan dan Aisha ne da shi ma ake wa Aisha alkulla ana cewa ummu Abdullah saboda wanta Abdurrahman shi ya haife shi shine shi kuma shine mijin wa Aisha yar Talha an gane da aka yi an zo ɗakin yin shi ne da matan shi da shi da yawa ta sa a ɗakin ma a ɗakin shi? a ɗakin gwaggon shi kenan a ɗakin gwaggon shi mhm. yawa yana azumi sai isha ta ce ma ɗanta ɗanta fa ɗan wanta me yasa ba za ka yi kusa da iyalinka ba ku zauna dab da dab wato ƙabbila ha ka tabbace ta su ba ruwan salafa su magana ta gaskiya shi suke yi ɗan da take ba wannan magana ɗanwa ɗanwanta ta ce ka zo kusa da matan ka fatu ƙabbila ha ka tabbace ta wato la'iba kai mata wasa ya ce haba inda inda wannan magana aka ƙabbilo ha yanzu na tsumbance ta wa ana sa'iwar alalan azumi nike yi aisha ce kwarai kuwa kwarai kuwa zai duk waɗannan sun zanto suna a kan cewa mai azumi ya iya sunranci iyalai shi babu ma ja a fi to wannan babu kuma zai tsorara ya in gada an ci a ɗan rika to suwa aka yi ta shi ne babu ma da a tattaki babun da zai tsananta fil kublati dangane da sun ba da sa'imi ga mai azumi Aisha radiyallahu anha so da yawa ta kasance in ta baka labarin annabi yana sumbantan iyalinsa to ta kan koma ta yi taliki sai ta ce a cikin ku akwai wanda zai ke iya mallakar sha'awar shi irin ma'aikin Allah da haka in ta an kuka zo wajen ta kuka ce annabi kan sumbanci iyalin shi na azumi ta kan ce kware ya kan yi in za ku sa ku tafi ta daya shin a cikin ku akwai wanda ya kan iya zai iya control din sha'awar shi irin na ma'aikin Allah shi ma'aikin Allah sha'awar shi ba zai rinjaye shi ya zo har ya kai ga wani abu ba to ku kuma fa garin sumbata a zo shi kenan kun gane takan yi wannan wa'azin mu je a yaya ya ce ma maluku ya ce shamu dan urwa ya ce urwatu dan zubar ya ce da ya ce kai urwatu zubar ya ce ni dai ba na ganin kes da mai azumi yana kira zuwa ga alheri kai ina ganin agibarsa baya da ba zuwa baya zama alheri kun gane wurin ko mu je eh. to kaji an tabbaya ga da abbas mai hukuncin sun ba ga mai azumi sai ya yi rangwami ya ce tsoho ya je ma matan shi tsoho irin ɗan shekara tamanin casa'in ɗari an gane ko wakari a nishaf amma matashi sai ya ce a ya karanta na abdullahi dan umar ya kasance yana hana sun ba his kenan shi mubasharata da runguma da sa'imi kan mai azumi ya runguma iyali an gane yana hana wannan wannan babin kuma zai mana magana dangane da yin azumi a halin tafiya in kana in kana halin tafiya ka iya kai azumi ko ba ka iya ba eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ya je garin Makka a shekaran da aka yi fatu Makka a watan azumi ya dinga azumi har sai da ya je wani wuri da ake kiran shi Al-Kadif sannan sai ya sha ruwa sai mutane suka sha ruwa bal ahdasi min amrin sulma to dama ɗabi'ar sahabbai fakanu sun kasance ya ahzuna bil ahdasi fal ahdasi wato sahabbai kullun sabon al'amarin annabi suke ɗauka su ban tsohon in annabi da yana azumi a halin tafiya sai ya jawo ya daina yin azumi a halin tafiya to wanne suka ɗauka a matsayin addini denawa kullum ahadar sabo suke ɗauka fal ahadar sai wanda ya zo sabo bayan shi ainihin ne ake samun annasihu wal mansuhu ko abinda annabi ya yi yau in yi wani abu aka sun shi gobe wanda yake share wani eh na yau ya share na jiya na gobe zai share na yau an gane ko وعن ذلك عن مالك عن أسلم مولى أبي بكر أن رسول الله wato annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya umarci mutane a shekaran da aka buɗe garin makka an gane ko sai ya umarce su da me su sha ruwa ya ce ku samu ƙarfi don tunkaran abokan gabanku shi ma'aikin Allah sama ya azumi abakar ya ce ya ce shi annabi yana azumi amma safa ya ce su karya azuminsu saboda samu karfin tunkara abokan gaba a fito makka an gaya da ko to ya ce da kaina na hango annabi salama a wani wuri da ake cin shi sunan wuri ne yana kwarara ruwa a saman kansa saboda min al'aqash saboda kishi ko saboda zafin rana sai aka ce wa annabi su salama ya ma'aikin Allah wasu mutane da suka kai ka ce a sha ruwa kai baka sha ba kai ka ce a karya azumi ba karya ba to su ma sun ci gaba da azumi sai ce mai ruwa ce to lokacin da annabi ya karisa wannan wuri da ake kiran shi kadid an gane ko to sai yasa aka zo mashi da ƙwarya shine da abid bi kadakin da ƙwaryan ruwa kwashari ba sai sha fa abtaran nasu duk sauran jama'a sun kare azumin da a madina da a taso daga madina a je makka sai annabi ya ce kowa kai ya azumi shi sai ya dauka saboda ai kaga shi Allah yana ce da shi yana sha da shi sabai saboda son kwaɗayin su kwaikwaye shi wasu ma suka dauka da aka je kadet annabi ya tabbatar da wasu na azumi sai ya kare ta shi kun gane ko alaikum salam a za ka bi ai isnadin ne gane ko kala abubakar kala allazi haddasa ne. wanda ya bani labarin abin da ya auku ka gane kenan akwai wani wanda ya bai ya karanta da shi ko da bai faɗe shi a nan ba ya ce mun yi tafiya ta da annabi a cikin watan azumi mai azumi baya aibanta wanda baya yi wanda baya yi baya aibanta mai yi

to kun je an gane ko duk dai anan wurin suna ta nuna options ne ko ka yi ko kar ka yi an gane ko A ce ina gama dakata anan ah, to anan muke so mu kawo wani shawara mu kawo shawara kusan yanzu sora ah, kwana ɗaya kwana takwas kenan muna yi yau gini na nawa eh, eh in ka hada da kwana ɗayan farko yau takwas gobe ne mu mun ce tara gobe ne ta tara gobe juma'a so wato muna da hanyoyi guda biyu tunda akwai alheri sosai cikin karatun bauta ɗin nan kuma gamar da kan ba haka mu karanta waɗannan motsa ɗin ilimi ne mai yawa wanda ya dage ya samu an samu wani ilimi haka da yawa amma a tunkule ma an gane ko mun ji abubuwa da yawa da muka baro su wadda muka karu da su haka ne so ah, ga shi ban wuce rabin motsan ba ko amma kuma karatun da muka yi in baicin an sa irin wannan tsarin ba karatu ne na shekara uku in za ka rika zuwa zaure ka ɗauki wannan shafi ɗaya biyu to aka iya shekara hudu ba kai nan ba ko ba haka ne ba ah, to kan wannan nake so mai wani tsari muna ganin inda a ce za mu ƙara samun tunda bukan karke ba su kai waɗannan tsawo ba da za mu ƙara samun wasu yin ne takwas a gaba to muna sa ran insha Allah ko mu gaba ko mu zama muna dab da mu gama kun ga ne ko to amma yin ne takwas a jere zai mana wahala in dukkan mu za mu haƙurtar da kanmu ba ɗauki wannan sha'anin من يمن علمي شين شأنه هذا الشأن شأن من ليس له شأن إلا هذا الشأن هذا الشأن لا يحصله إلا من خرب دكانه وأبطل بستانه ومات أقرب الناس إليه ولم يشكر جنادته وأن الأمر شعبي يتوت على فيش شعبي كنت قلنا الأمر نني من كرته شأن من ليس له شأن إلا هذا الشأن al'amarin neman karatu al'amari ne na wanda bai da komi sai karatun kawai kun gane ko ya ce la ya hasulu fa mai samun karatun nan illa man harraba dukkana kun gane ko illa man asala dukkana sai wanda wanda wanda ya watsi da shagonsa wa harraba bustana gonansa ta kwaci wallahi haka al-imamu sha'abi ya ce illa man asala dukkana sai ka yi watsi da rumfar kasuwanka ka daɗe duk yayi kura ka daɗe baka bude ba wa kharraba bustana gonansa ta kwace wa mata aqrabun nasi ilayhi wa lam yashhad janazatahu mafi kusancin mutane ya mutu gare ka baka samu daman zuwa sallar jana'izar shi ba shine sha'anin dalibin ilimi sha'anun mallesa laysa lahu sha'anun illa haɗa sha'an mun gane amma duk wanda zai rika arka yanzu inda misali ba ku yadda ku zo a zauna din nan ba to wani ba zai ma iya zuwa wannan zaman ba cikin kuna akwai da teku waɗanda tun da aka fara ba wani lafazi da aka furta ba ce a gaban su aka furta akwai su suke akwai wannan ya abin da zai iya shi dawa. ban taɓa zama nan ba sai na gaji kun gane ko so in muka ɗauki haka misali muka ɗauki wannan nasiha ta ko wasiya ta sha'abi muka ɗauki wannan fafikinmu ne sai mu ce mu ɗauki asabar lahadi kun gane da ni da ku duka muna wani abu da ma can asabar lahadi Da ma can ina da tsare-tsare na akwai abubuwan da dukkan gida nan me to amma Idan mafi girman kyauta da za ka wa ɗalibin ilimi da ya san me yake yi shi ne ka ba shi lokaci ka karantar da shi ai ba ba bai wanda ta wuce wannan to sai in ija komi duk ranar asabar da lahadi sai mu zo mu zauna a lara hatina muka so mu ce karfe tara an gane ko muka ce karfe tara zuwa hudu yadda muka saba duk asabar lahadi muka yi samu asabar lahadi muka yi na mako ɗaya kaga muna da biyu na wata mako kaga muna da hudu yadda muka yi wata ɗaya dai na mako hudu to za mu samu kwana nawa takwas mun gane ko to ta wannan hanya insha Allah za mu iya za mu iya kammalawa muka zo inda muka saba karatun nan inda yake bukatan bayani sai mu inda bai bukatan bayani kuma kitabun zakati din nan ya rike mu za mu ci wani kitab da zai dan rike mu kaɗan can gaba harkar gado haka an gane muka zo batun harka irin ta me. to nan ma ba za mu so mu yi shi barbarbar ba an gane ko za mu so yadda kuka ga mun ma da nan dai gwargwado ba mu tsaya mun bata lokaci a kai ba a wuri ɗaya kuma ba a yi masa burburba duk dai ɗalibi mai fasira mai hazaka in aka yi babin da shi in ya koma Allah da ya samu jarin shiga sauran buka ma yanzu kowane jabi ma na sauran na na da za ka iya bubbin waɗansu abubuwa saboda mafi yawancin da kalmomi da ibarat masu tsauri akan harkar gado duk dai a kan harkar zakka ka ɗan samu bayani a kansu. Ngai ko? to sai mu ɗauki asabar lahadi mu riƙa yi kawai to in kun gamsu da haka saboda uzurrukan in kun gamsu mai wannan mutumin da yake makarbu zai taso mutumin da yake soba zai taso wanda yake ko ina zai taso duk asabar lahadi mu zo mai wannan an gane ko akwai yan uwa uh, waɗanda dama su suna zaune a nan da tun da aka fara suna kwana a nan to rana asabar da sassa bayan su zo su kwana a nan lahadi mun karatu sai su koma sai kuma sai kuma wani mako in muka yi wata muna yi Allah da za mu gama wata kun fahimta da kyau wadda in ka zauna da malamai ka ji shekara nawa kai kana mu wata wani zai ce ma shekara goma bai gama mu wata ba ga ta irin wannan hanya cikin wata biyun Allah ya da muna iya muna iya sauke littafi mai muhimmanci kamar wata kun gane kaga mu wadda ta yi suna amma ilimin mukan da ke ciki kuma akwai ilimin ka da yawa ba su ma shahara ba eh ko ba haka ba hadisai nawa ka ji a nan wurin wanda za ka ji kai ba kamata ba su ba to kuma ga su a cikin me cikin wada kuma ta kunshi hadisai ta kunshi ruwaye daga salaf ta kunshi abubuwa da ya shafi hukunce hukunce na bata kala kala mun ji abubuwa daban-daban kun gane ko to in misali mun gamsu a haka sai mu ce yanzu gobe tattauna za mu yi gobe mu dawo ko ko gobe saboda ranar juma'a ce sai mu ce mu dage in mun dage man ma muna da zabi ko mu fara daga wannan asabar jibi kenan asabar da ladi na jibi ko kuma in ba mu fara da asabar ladi na jibi sai mu ce sai na me sai na makon da zai amma dai gobe misali ma zo gobe ko kuma a haƙura saboda in muka zo gobe karke dai ba za mu wuce sha biyu ba sallar juma'a za ta samu ku shawara mu ta biyu alaikum salam eh sai a dage wannan mai zuwa eh ma'ana gobe gaba ɗaya ba za mu zo, amma wannan je sanje da za su zo sai mu fara wannan tsarin muka yi su kwana biyu to tun daga nan har mu gama duk asabar lahadi za mu in Allah ya ba za mu wuce sati hudu ba insha Allah za mu kai tunda sauran babubbuka ɗin ba su da tsauri kaman abin ga babi ɗaya ne kamar da na faɗa muku na abin da ya shafi gado shi ne za mu ɗan zai ƙara don yin mana bulki kamar mai kamar zakka gani na to sai mu fara asabar lahadi in muka yi waɗannan duk asabar lahadi sai mu zo mu mai insha Allah subhanahu wataala muna fata Allah ya mana gudunmu yanzu gobe ba abin nan kafin mu zauna da Allah kun san annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace man sana ilaikum ma'rufan fa kafiru fa illam tajidu ma kafiru fasnu alayhi hatta yara annakum qad kafatuhu duk mutumin da ya kyautata maku annabi sun salma ce ku ba ku ta tunanin me za ku kyautata mashi haka yazo a didi ko in mutum ya kawo kofin nan ya baka kai kai ta kokari kaga kai ma me za ka yi ka kawo wani abu ka bashi Kar ka yi yadda kai kullum sai a ba kai baka ba mai baka an gane ko duk wanda ya maka wani abu na kirki man sana ilaikum ma'rufan inda ya maka wani abu mai kyau fa kafiru ka saka mashi inji annabi sallallahu alaihi wasallam fa in lam tajidu ma to kafiru to kila mutum ya baka wani abu ya kyautata maka kai kuma ka kaga baka da abin da zaka iya bashi to fasnu alaihi ka fada alkhairi akan shi ka masa addu'a hatta yara annakum kada kafa atuhu har sai ya ga eto kun kyautata mashi ku ba shi sa Allah ya ce ma annabin zai karbi zakka husman amwalihim sadaqa wata wa in biya sai ya ce me wa salli lejin. in ka karɓi zakkan to kuma kai musu addu'a inna salataka saknun lako, kun gane wannan bawa Allah gashi da muke zaune da shi nan na tsammanin sunan shi ko al-mawdai eh yawa abubakar maude ya yi shi ne ya sauka a kan ciyaman na zariya lokal gaman kwanan nan shi ne kantoma a lokacin rufa'i gwamna rufa'i ya sa shi kantoma na zariya kwana-kwanan nan har ma wani abu da ya shafi matasa na zariya din nan da ya shafe mu akwai lokacin da muka je wajen shi yana kantoma muka yi mitin a lajanatu da'awa lajanin mu ta majalisar ta'awun da muke da shi a nan Zariya. muka cimma slot ɗinmu ne na 'yan Zariya ba na sojoji aka zo a ba. amma muka je habba rike muka bincika slot ɗinmu na yaranmu na mutum ɗari da hamsin amma wallahi yaranmu ko talatin ba su kai ba duk arna ne suka cike slot ɗinmu mutum ɗari da hamsin na musulantin na zazzagawa na yan zaria da aka ba mu matsayin cewa wannan wurin barikin nan tana Zariya ne sai aka ce to za a ɗauki indijin na Zariya. su ɗari da hamsin to amma da muka je muka bincika yaran mu ko mutum talatin ba su yan Zariya, da muka bincika list ɗin yan zariya ɗin ingozi wane ne wane ne jacob yohana duk arnan kudu sun zo sun cike muka bincika muka cin wallahi jama'a waɗansu su daga kudu suke can wajen ikitin nan ga yaran mu kuma sun zo sun kwana da kwanaki yaro ga ɗakin uwashi yana je na gani amma ya tsallake wani ya fi wata biyu a barikin yana kwana cikin sanyi ba samu ba na ga to al'islamu dinin wa daulatin ba mai ta wa'azi a masallaci kawai ba mu shiga harkokin to mun same shi ya tarbe mu ya ba mu shawarwari ya nuna mana abubuwa lokacin shi ne ciyama a Zariya. ka je wajen shi da wannan batu shiga gashi a ƙarke mun je fada mun ji iya yadda da za mu iya yi amma abin ya lalace indijin na Zariya lokal gamman kawai ya zama kamar wani gyada nan da nan kowa ya zo wani lokaci ma in ka je ka ba da dubu ɗaya da ka ba sai a ce ka koma a karɓa kawai sunan ka kawai za ka bayar ba sai ka zo mai anguwan ku ya maka wallahi ba sai ka ba ka san da duk indijin mu da muka yi lokacin da muna yara sai za su zo faifan za su baka fallan in suka baka fallan kuma ko turo ba ka bayar ba sai ka je tun daga mai anguwan ku shi zai fara maka sanin in ba ba sa hannun da kaci in ka zo wajen hakimi za su maka hannu ba inda su ba san ka ba wai san ka haka ake bi to amma yanzu in ka je local government za su nuna maka office sai ka ba da dubu ɗaya da adadin mutane da sunayen su sai ka miƙa wasu ya ce to ka zo karfe kaza ka karɓa ashe ta haka ne su kiristocin nan suke ta shiga suke abin nan a takaice dai shi abala alhaji abubakar bauɗe mutumin kirki ne cikin alamun cewa mutumin kirki ne ma kaga mutum ya kai matsayin irin da ya kaga yana zuwa muna zama karatu nan da shi kwana-kwanan nan ya sauka daga zaman shi ciyaman na zariya local government duk abincin da aka ci jiya wanda aka ci yau to a ki daya daga ajiyun shi ne in jin haka ba da abu ya tutse maganar abinci saboda malam kabiru allah ya saka masa da alheri da shi da sauran organizers nan sun samu da cewa abubuwan nan ba ba kuɗi tunda ya tsaya kuke cewa to ba manufan ita ce kuɗi ba ni kai na sun kawo wani abu suka suka ba da ce masu a'a manufan ba ita ce dama an karɓi ɗan wani abu ne dama saboda a samu abin da za a rika mai shi kaɗai ne ake bukata shi kaɗai ne abin da za a ci shine babban manufan karɓan kuɗin ba ana biyan kuɗin makaranta ne ba an karɓa ne saboda a samu abin da za a rika girkawa a ci to abin da aka tara ɗin shi ma bai isa kullum a rika cin abincin ba to sai muka yi shawara cewa to ɗan abin da ke hannu in ya riga ya kare to fa za a yi bayani duk wanda zai zo ya ɗan roƙo kawai ɗan naira ashirin hamsin in aka fita kawai sai ruwa ya sai biskit shi kenan mu ci gaba da karatu in Allah bai ba mu hamsin nan ba ashirin nan sai mu zauna mai ta karatu don yunwa bai dace hana mu bai dace hana mu karatu ba kun gani to sai Allah ya kawo mana shi da Allah ya kawo shi shi ne sai kawai ga tsarin ya ci gaba da to da shi magana ta canza <laughs> eh yawa da tuni yanzu ana zuwa ana siyo biskit ne ko wani abu to haka wannan aiki da ya yi ya karfafi wannan wannan tafiya tsakani ga Allah yau yanzu shi yake abin nan ba da kuɗin da aka tara ba kuɗin da ake tara ya ƙare to amma shi yake dafowa da gidansa kowa yake cin abinci yake goshi kun gane so muna masa addu'a Allah ta'ala ya saka masa da alheri Allah ya sawa dukiyarsa albarka kuma Allah ta'ala ya yawaita mana ire-iren su masu kishin addini da san ilimi muna fatan Allah ta'ala ya yi mana gudunmuwa Allah ta'ala ya yi mana gamdakatar kuma ana samun yin siyasa irin haka to ai kaga za a samu canji gaba amma in ya zama ku daban su daban kullum ba ma ku ganin su ko ba haka ba mu yanzu ka dai mun nan kama da sun mana mu karatu ta mu muke yi ba ruwa mu da wannan siyasa wannan siyasa ba ruwa shi da ba so inda muke mun ma ba muke inda suke ba to haka ana abin ne kawai amma ana samun irin wannan dole za ka cimma akwai kyakkyawa alaƙa kuma kowane matsayi suka kai to ana da ikon a iya masa gyara ko ba haka ne ba amma mutumin da baka san shi ba ba. bai taba zuwa inda kake ba ka taba zuwa inda yake ba kai dai ba za ka je wajensa ba a yanzu akwai wani ɗan siyasa da yake neman wai in je mai wani zama da wani wallahi al'azim wallahi wala wa kulli shay wai wani yana son ya nemi gwamna shine suka nace zama zama da ni da wani